ban san lokacin da ka fito ba ashe kana nan zaune <laughs> wallahi ai ina da tips ne yau karfe tara shi yasa na fito da wuri na liƙa ɗakin yana kana bacci ke yau ba tare za mu fita tafiya gaskiya yayi ba iya jiran ka saboda ka san shirin kafe yana ɗaukar lokaci kawai zan ba su fidda wasu ne su aji. to shi kina ji idan kuka sauke ta a makaranta ki shiga ki gaya malamin su cewa abin da yasa bata zo makaranta ba je ciwon kai ta yi in ji ko to kana ta mama ya kan na kiyawar ke eh kuma ya tashi lafiya lafiya kana Ahmad ni ma yawa yi zan bi sufin tausayi to shi kenan tun da tare za ku tafi ma tun da kai babba ne idan kuka je sai ka shiga ka gaya wa ankul din nasu cewa bata ji daɗi ba shi yasa bata zo jiya ba shi mm, to dai Kuma na ke ji ni ya biyo ni Allah ya sa dai a rage mana su. sa ki ce ni mara kunya za ki ce wani Allah ya sa a rage waye zai cinye wannan eh, kayan abincin lallai yarinyar nan ai ina ga watakila idan ta ga irin yadda mahaifiyarta take da cin abinci da shi zan ya take faɗin wannan a ka ce kai ta ba ta dama ma kenan saboda ke fa na sai shi a kamfanin dan wata kada abinci yake a gidan nan Ni din. Eh, ka san waɗanda ka siya ba dan ni ba. <laughs> Waɗannan ka Hajar. Da mu za mu fita. Ta. dai baki manta bakin faɗawa mai girki abin da za ta dafa ko ai ba zan taba manta abincin da mijina zai ci ba nakan haddace duk abin da ka san kana so inda ka san ina haddace karatu kai ka tafi mana gada kana tono da wuri shi ke na na shirya da ma da lafiya to Allah ya bada sa'a Rabi Rabi da Allah in na fita yanzu ki shiga duka ɗakunan nan ki gyaggyara su kin ji ko kuma ina son ki daka sakwara ita zaki ta alhaji yake so ki tabbatar kin daka ta yi don kin ji ko ba komai hajiya ai ba wahala zan iya a'a rabi a san dakan sakwara akwai wahala sai kin daure da ina nan ne ma da sai in taya ki <laughs> ai na san ki da kokari ba ki da ganda shi sa nake son ki yawa je ki gaba kullum haka gidana yake da safe kowa ya watsa ya gida shi waje mai makaranta ya tafi mai ofis ya tafi da rana surayya da fiddausi sukan dawo tare wani lokacin mujahid ya riga su dawa wani lokacin kuma shi ma sai da yammacin nikis alhaji da baba karami sukan dawo can yamma haka gidan zai kasance cikin hira da annishuwa kafin kuma gari ya waye kowa ya kama gabansa ba mu da lokacin hutu sai kaman weekend asabar da lahadi shine muke samu mu dan zauna mu huta to kin ji yadda gida na yake ai gidan yan boko kenan gidan ma'aikata da yan boko wannan tsarin naku yayi daidai hajiya ina burgewa a nan ai ni jira nake yi kawai lokacin ritaya ta yi zo in yi ritaya in zauna in samu in kula da mijina da 'ya'yana. <laughs> Da kake kaɗai ta gidan mijin naki ba? Ni da nake tare da mata har su biyu. Kin gaban da wani gata wanda ya wuce aiki na. Gaskiya ne. bari bari bari koma ofis ɗina. Ya Mujahid, ai ban san kana ciki ba ka bani tsoro. <laughs> Zo ki zauna ni fira. Kin san na dawo da wuri ne saboda ki. Na san in jama'a suka dawo baki da lokaci na. A'a, Hajiya ce ta sa na aiki. Kuma ita ce in gama kafin Alhaji ya dawo. Kuma ni ba na so na bata mata rai. Kana ba kina nufin ce baki da lokaci na kenan ko me? Eh? Ba haka bane ba. Kuna manta da matsayina a cikin gidan nan. ni ba komai ba ce face yar aiki yar ƙauye kuma cin garin Allah bi ke fa yar uwar mu aikin nan fa baye kike yi ba fa na ganin ido ne idan hajiya ba ta nan ba abin da kike yi su fiddausu da su sarai ba sa taya ki ne haka ne ka gani ina da aiki a gaba to mu je in kai kuma a zo a tarar da kai kana na kicin kana kicin dan Allah ka rufa mun asiri babu ruwanki a ciki in ta dawo kice ni na saki kiyo muje muje muje ya za ki zo ki dakume da hannun ki dun manja. Na fasiri. In ji waye gashi mun da suka taso daga kan abinci. Kin ga kaya masu tsara za ki ɓata mata ko mu je mu wanke Fidausi. Na'ama. Na'ama sa shi ki kawo min abinci kin ji ko? Yunwa nake yi maza maza. Plate nawa? Plate tukunya gaba ɗaya zaki juyo min mara kunya. Da plate nawa nake ci? Ku da kuke zama a gida ma kuna cinye abincin ba a ce muku plate nawa ba sai ni yanzu da a wuni so nawa nake ci. Alaihi salam. Alhaji Karami san da zuwa. Shi kina gani. Din na zage gidan da yana neman na da sai. Yaushe ka shigo? Allah ya shigowa ta kenan. Na dudduba ta waje ban ganki ba na ce to kila kina ɗaki. Na ji falo ya gauri da kamshin abinci. Ina fatan dai ya sauka baya kan wuta. Ya sauka. ki to ki kawo min ɗaki don na gaji da yawa ba zan iya zama a falo ba to bari na zo wa alaikun salam ga abincin rabi amma dai kin san na kowa son girkin ki a cikin gidan nan kuma na kowa son ki ka daina min magana su alaji karami Rabi faɗa wa zuciyata don ita take tun kuɗo kalamin sanki a bakina. Ba zan iya hana zuciyata furta kalamansu su a ganki ba. mace mai hankali natsuwa riƙon amana da kyautatawa ita ce a ba mace mai burgewa ko ɗagawa ko iya sa kaya ba ni ba komai ba ce alhaji ƙarami ina so ka taimake ni ka janye wannan maganar da kake yi Dan ba na son abin da zai sa na rasa aikina da ni da ke duka mutane ne matsayin mu ɗaya wannan halaƙar ta isa ta haɗa soyayya ta da ke ka fi ƙarfi na a da Rabi, ta ba wani ba jin zan iya tafi ne in ba ta ce ba a yi mu haka ne da gaske ne haka ne amma ta yar gudulla za a yi ba ta gizo da koke ba wallahi ni dan ba ma a yi min ta yar gudulla ni dai ta gizo to ku yi shiru na ta nan ga ta nan ku ta zo ne kuskan kan tsira ƙari je kiki yanka mana albasa kan mu da ran da Allah barin ƙara sauƙon ka sauri ki ina dai? Rabia ya lafiya? Rabi, me ya same ki? Tun je cikina yake karta mun shi ne nake jin amai. Har da gudawa? A'a, ya amai ne kawai. to Allah ya sauke yanzu abin da za a ki bar aikin ni zan karasa ki je ki kwanta ki huta in na gama sai mu tafi asibiti ko je ki maza je ki kwanta ki huta to bari in shiga ciki ne sosai na wanka to ki je ki wanka na gama abin da nake yi sai mu tafi asibiti ko Allah ya sauke ta huta wa abin da nake gani a takardar nan shine da gaske gaskiya hajiya ba zan ɓoye miki komai ba abinda kika gani kika karanta to shine sakamakon binciken da muka yi mata Rabi. aba Rabi. Kalli iyayenki Rabi. Ta wani ido zan kalle su. Ki sani Rabi ke amana ce a waje na. Na ɗau alƙawarin da yawa a gaban iyayenki. kafin suka yadda suka bani ke na baki tarbiyya yadda ya kamata na sa ido akan duk wani motsin kira na hana ki kula kowa yadda nake kula da tarbiyyar kirabi da duk wani motsin ki ko ya tafi fi da na haifa a cikin ba na kula da motsin ta haka me yasa kika mun haka radi kin ba kin bata kyawa alakar da ke tsakani na da iyayenki ina so ki gaya mu wa kika bari ya bata miki rayuwa gaya mun waye miki ciki ki haƙuri ya ba laifina ba ne ba. Ta ji ba laifinki ba ne, amma ina so ki gaya min waye ya miki ciki. Domin rashin faɗa min ɗin ya fi laifin da kika aikata muni da zafi a zuciyata. Waye miki ciki? Ki gaya min waye miki ciki in ba haka ba raina da naki gaba ɗaya za su ɓaci yanzu nan. Alhaji eh wani alhajin kike nufi alhaji kina nufin alhajin gidan nan alhajin gidan alhaji baban su fiddausu da surayya Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Wai me ke faruwa ne? Me ke damun ki ne? Ki faɗa mu abin da ke faruwa hajiya. Ko kuma me yake damun ka ba? domin kai za a tambaya me yake damun ka domin na lura cewa ka samu ciwon hauka what kamar na ji kina nema ki ce ina da ciwon hauka hajiya did i hear you well ban hana ka aure ba alhaji baka taba bujiro min da maganar aure na ce ban yadda ba kullum ina gaya maka cewa kai mijin mace hudu ne nakan yi maka nasiha da gargadi a duk lokacin da zaka fita akan ka yi hankali da matan banza ashe ba matan banza ba ma har na kirki kake ɓatawa har za ka iya ɓata rabi to ‘ya'yanka ba na cikinka ba su tsira ba alhaji ni rabi wai wa ke neman shiga tsaka wa ya gaya miki wannan karerin banza da nufi ne ita ta gaya mu rabin kwarai kuwa ita ta gaya min da bakinta a lokacin da na takura ta da sai ta gaya min waye mata ciki rabin ce take da ciki mace ce ita fa kuma baliga kai ya kamata ka san cewa tun kafin ka yi tarayya da ita ka san cewa idan ka yi hakan din ciki zai iya shiga in hajja, ban fahimci abin da kike nufi ba har yanzu haka kuma rabu za ta yi maka ƙarya ba domin ba za ta tsallake dukkanin mutane ta zo kanka taimaka azafi ba bayan tana kallon ka a matsayin mahaifinta kai maraunin da ba da maganin shi alhaji ka hallaka abin ta ka yi awa gaba da dukkan wani farin ciki na da falwala Pero wallahi kaddara ce da rudin shaidan amma ba halina ba ne mai wallahi ni kewa kamar yadda kika sani ni mutumin kirki ne wallahi rudin shaidan ne hajiya Allah kin ji daren miki kaddara ce kawai da kuma Allah ya kaddaro amma san ba halina ba ne dakata alhaji ka daina faɗin wannan dan me yasa idan mutum ya aikata laifinsa sai ya ce shaidan ne bayan Allah Ubangiji mahalicin sarki ya ce mu guje shi mu guji ayyukansa baka da wata hujjar da zaka tsara kanka domin ka ƙi bin umarnin Allah ka rusa zuri'ar gidanka alhaji ka rusa zuri'ar gidanka da kanka ce min daga ɗaki na ce ka fice min daga ɗaki Ajiya Maryam. Saboda irin zaman da muka yi da mahaifinki, ya zama babu wata alfarma da zaki nema a wajen ke rasa ta ba zai yiwu ba. Sannan na san yarintarki, har zuwa girmanki a ƙauyen nan, babu wanda ike ya taɓa faɗan laifinki. na tabbata hakika kin samu tarbiyya ta gari hajiya maryam malam rabi'u har ya bar duniya babu abin da zan nema a wurinsa in rasa ko da shi kenan guda ɗaya zai zai haƙuri shi ya bani aiko ba zan manta da shi ba don haka hajiya maryam na baki amanar rabi ki riƙe ta amana ki mata tarbiyya kamar yadda kika sa zaki wa 'ya'yanki ba ni da wani haufi game da rikon da zaki mata kodar a zuciyata Allah ya sa a gama lafiya Allah ya miki albarka Alhaji, mun shirya za mu je ƙauyen su Rabi. da ka san mun daɗe ba mu je ba zan je mu gaisa da su kuma in musu godiya gaskiya ne haka to kada dai kokari ma da Allah ba za mu kai yamma ba insha Allah ba za mu da kafin ba Rabi ta ma tafiya zaki shine baki faɗa min ba <coughs> Yaya Ahmad kenan ni ma ba ta faɗa min ba ni kwa na sani da safe ne ni ma ta faɗa min Waje ba ƙawarta ba ce. An tara biya yaushe za ki dawo. Sarayya ba zan daɗe ba sati ɗaya zan yi dawo. Yayin Mujahid zai rinƙa bugo miki waya ki rinƙa yi tatsuniya a cikin waya. A'a ba a wayar Mujahid za a yi miki ba a waya ta za a rinƙa yi miki tatsuniya. To ai shi kenan. Akwatin keke. yawa mu je ki ɗauki jakarki ko don Allah hajiya kar ki gaya wa abana haba rabi gafararsu nake nema yanzu idan ban gaya musu gaskiya ba in kuma suka zo suka san gaskiyar ta wata hanyar fa dole ido zan dube su hmm? ba komai ki haƙuri insha Allah komai zai zo ƙarshe da yardar Allah mu je ki ɗauje karki haƙuri rabi'atu komai na duniya da ƙasa Allah lamarin kashi ne rabi'atun Na'am mai gida. Wani tambaya nake so in miki kuma dai ba tambaya ba ce. Wato, ni na rasa abin da ya sa Halima yanzu ba ki rike karatu. Da ku da na faɗa sau ɗaya shi kenan. Malam kenan in bada abin kamalan ai rayuwa yanzu ba kamar da take ba. ba ka gani komai ya tatta za a je ba yau bane yau yau to kuma haka ne fa jiya ba yau ba ake cewa ko to kai kanka yanzu sai ka gani ba sai ka zauna sai ka fi awa ɗaya kana tilawa amma ba za ka wuce su kira biyu zuwa uku ba haka ne fa halima na na fahimce ki jiya ba yau ba Wa alaikum salam. Ah, da zuwa ku da a gidan zuwa. Maraban da zuwa. Ya na haka? ko musu To, ake ce a ba a sha labari. Gaskiya ka. su tuku. <laughs> Ah, ku da zuwa. Amma kun sha hanya. Hmm. Allahu akbar. Ah, maraban ku hmm. Malam rike wannan. Ka san murna nake da zuwa. A'a to. Sannan ku da zuwa, sannan ku da zuwa. A'a, bismillah. Ikon Allah, ikon gaske. Mm. Yanzu kuke tafe? Bismillah ku. Allah, sarki sannan ku da zuwa. Allah hajiya. Maryama. Sannan. Sannan malam. Ina gajiya. Ba ba su ruwa ba ma kan. Eh lafiya lau ina gajiya sannan ku da zuwa. Ba mu taɓa tsammanin zuwan ba. Mu a iya sannan mu bisa al'ada duk sanda za ku zo ta kan bugo mana waya. Ta gaya mana ga kunan tafe. Wannan karan sai muka gan ku katsa. Hajiya na gaya wa mutumiyar taki ba kuzari a jikinta tunda ta shigo kasala ta kamar jikinta ba kwari kuma bata tambayi ma kowa a gidan nan ba. halima dole ki gara ba a cikin wannan halin ni ma dauriya ne har na iya magana a gaban ku a'a dakata hajiya kafin ki fara magana ina tsammanin dai rabu ba saba muku tai ba ko rabu ba ta da laifi malam kun kasa rike alƙawari. kun kasa rike amanar da kuka babu hajiya Allah dai ya sa lafiya ba lafiya ba halima rabu wannan zuwan da muka yi na zo muku da wani labari wanda ba za ku iya mantawa da shi ba ki faɗi duk abin da ya faru hajiya ni dai fata na kada dai a ce rabu ce ta ɓata muku rai Shi ne fargabata kurum Habu ciki ne da ita malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciki hajiya. Rabu da ciki. Garin yaya. Abin yana da matukar rikitarwa malam. amfani na san cewa ba laifinta ba ne kun karfinta a kai har yanzu ban ji abin da na tambaya ba kuma ya za a fi karfinta a yi mata wannan aiki har yanzu kuma waye yi wannan aiki mijina ne malam mijinki hajiya iya wallahu qadiran ala kulli shay'in ban taɓa jin wannan labarin ba hajiya wannan shine abu mafi mafi mamaki mafi ban ta'ajibi a cikin rayuwata wanda na taɓa ji babu amana ce malam a hannunmu da na nasa cewa wannan al'amari zai kasance malam da dakata dakata hajiya shi yasa na ce miki kaddara ce kowane bawa da irin jarrabar da Allah yake masa kuma dan ya ci wannan jarrabawar mu ta mu irin jarabawa kenan da Allah ya mana kuma muna fata Allah ya sa mu ci ina neman wata alfarma a gurin ku malam wace alfarma kuma Maryam malam ina so ku bani in koma da Rabi na yi muku alkawarin duk duniya babu wanda zai san halin da ake ciki daga ni sai ku sai mijina sai kuma Allah da ya halicce mu ni dama Maryam ba zan so zamanta a nan ba in har kin san da akwai inda za ki kai ta wanda za a samu rufin asiri ki kai ta saboda mu a ƙauyen nan namu akwai gutsurin tsoma akwai kunji-kunji akwai yaguna-guni za a zo a dinga turutu ana cewa ina ta samu juna biyu bayan an san ba a yi mata aure ba tana wurinki a zaune ki kai ta maryam allah ya rufa mana asiri allah ya tsare gaba allah ya kiyaye gaba insha allah allah zai share hawayen da mu muka yi sanadiyar kuka zubar da shi kasa Allah lamarin kashi ne rabi'atun Za ki ci gaba da zama a nan. Ina so ki kula min da cikin nan da kyau. Kar ki ce za ki yi yunƙurin zubar da shi. don haka na kaki nan ki zauna ki huta ko shara ban yadda ki ba sha Allah gobe zan kawo miki wacce za ta yi miki aiki ga ɗaki nan ɗakin ki ne a nan za ki zauna ki shiga ki duba duk abin da kika ga bai yi miki ba ki sanar da ni ko a waya ne sha Allah zan kawo miki da kaina Hujja ba zan iya zama a gidan nan ni kaɗai ba. Tsoro nake ji. na yau ne kadai zaki kwanaki kadai kamar yadda na gaya miki gobe zan kawo miki wacce za ta ringa taya ki kwana ma na son roƙe ki abu ɗaya rabi don Allah ka ki gaya kowa inda kike kuma ban yadda ki fita ko ƙofar gida ba shi yasa na ce duk abin da kike bukata ki sanar da ni zan kawo miki kin ji ko to zan bi dukkan umarninki ba zan saba miki wani Allah ya yarda Yawwa. Na yi ta kira a yin ji shiru. Ki kadai ci a gidan? Eh, ni kadai ci a gidan ba kowa. Gaskiya ne. Ai, gidan ba kowa. Eh, ita Hajiya tana ofis kuma suna tare da Surayya sai yamma za su dawo. Eh, shi kuma Ahmad kin ga yana rubuta jarabawa shi ma sai kusan dare zai dawo. Ita kuma Firdausu ta ji wajen ƙawarta. mai karamin alhaji shi kuma gisa yana yana abuja abinsa to ni barin jin huta ko to masha Allah ka tara ka koma matso zo ki ji rabi gurin ki na zo dama kina ji abba me nayi baki komai ba baki komai ba rabi wallahi rabi hmm, rabi san ki nake tsakani da Allah subhanallahi subhanallahi haba rabi soyayya fa na ce ba ƙiyayya ba kike a a a kin ga a a kar ma ki wahal da kanki na kulla wannan ƙofa. kamar yadda na gaya miki nan da awa biyar nan da awa biyar babu wanda zai dawo gidan nan saboda haka na kulle wannan ƙofa shi ma ainihin babu yadda na kulle rabi wallahi san ki haba abba bai kamata in ji irin wa'annan maganganun daga bakin ka ba na ɗauke ka a matsayin uba kuma ka sani ni ban taɓa aikata irin wannan mummunan laifin da kake nufata da shi ba to ai ni ma to bari ki ni a guri na ma wallahi ni har kin fi ɗaya, har kin fi ƴaƴan da na ba rabi wallahi tallahi rabi ina sanki dan Allah dan Allah rabi ki ta ce hawa rabi don Allah abba ka rufa min asiri ka taimaki rayuwata ni ne za ki rufa wa asiri ki taimaka wallahi na miki alkawarin babu wanda zai ji wannan magana da gani sai ki sai da Allah kin ji sai da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha. <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ah, ina kika kai ta ne ko za ka bi ta ne wa ni oh, oh. kawai tambayar wallahi wani ce ba maryam me yasa don allah don annabi maryam ki taimaka min a da cikin nan dan allah wallahi duk duniya ba mutumin da ya isa ya zubar da wannan cikin sai dai in allah bai nufi cewa zai zo duniya da rai ba dole ne a haife shi ya tashi a cikin gidanka kuma ka masa yadda kake yi wa 'ya'yanka dole ne ki ba muna fa da ƴaƴa muna da zuri'a ko so kike ki bata sunan zuri'a muna fa da ƴaƴan da muka haifa me kike tunanin zai faru idan 'ya'yanmu suka girma wani zo neman auren su sannan ya biyo ta kan wani labarin ya Maryam ya kike so a kalle mu Allah to wani Alhamdulillah na ji daɗin faɗa wannan magana daga bakinka ka san cewa kana da zuri'a ka ɓata wata zuri'a to bari ka jin gaya maka alhaji wallahi sai ta haihu in Allah ya yarda yadda ka yi wannan cikin sai an haife shi sai ya amsa sunan zuri'ar gidanka ka fita na ce kuma ban san dalilin da ya hana rabu da gidan nan ba bayan ki kika faɗi cewa sati ɗaya kawai za ta yi ta dawo wallahi ni ma ban san me dalili ba kuma ko an buga wayar ta ma ba a samu gaskiya ummi ya kamata a je a duba ta tunda ta tafi ba wanda ya san wani hali take ciki kuma gaskiya ni in ba girkin ta na ci ba a gidan nan kwata-kwata ba daɗi ne ke ji wannan sarkin kwabar kullum kwabar ta ba daɗi take ba to me yasa kake ci kai da ma in dai ba girki ba girki bane ba na daɗe da gane inda ka dosa to ina na dosa faɗa mu santa kake yi wallahi santa kake yi dadi wallahi santa yake ka san ni ba a rufa rufa da ni ke sarkin zance ya ishe ki haka yaushe ga miki cewa yana son rabi tambaye ta dai umma zo mu tafi da Allah kayan kuka fara wannan shi